This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na mara Amurka kuke saro kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha mata ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jihar gama shirya wannan safiyar ga kanun labarai. To sahabu shugaba Barack Obama ya ce kasar Amurka fana tare da kasashe masu kawance da ita kud da kudu har yanzu. Sannan an sako wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka sace a Congo. Babban Bankin Duniya fa sahabu ya bayyana cewa tasirin annobar Ebola akan tattalin arzikin yammacin Afirka zai gaza da ake kyautata To Allah kyauta. In West Africa, our troops, our scientists, our doctors, our nurses, our healthcare workers are rolling back Ebola, saving countless lives and stopping the spread of disease. Shugaban Amurka Barack Obama aka ji a jawabinsa na shekara-shekara yake cewa a yammacin Afirka yanzu haka sojojinmu da masana kimiyyarmu da likitoci da na suna zama aikatan kiwon lafiya suna takawa Ebola birki. Haka kuma suna hana cutar yaduwa da ceto rayuka masu yawa. Za mu ji ra'ayin Dr. Isaac Laudarje kan jawabin shugaba Obama, sannan mu gabatar muku da shirin demokradiyya a yau da farko ga labaran duniya. jama'a masu harama assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya shugaba barack obama ya ce fa ƙasar amurka har yanzu tana tare da sauran kasashe da ke kawance da ita kud da kud sannan an keɓance ƙasar rasha kana tattalin arzikinta yana cikin matsala Mr. Obama ya faɗa haka ne a babban jawabin shugaban ƙasa da yake yi wa majalisar tarayya kowace shekara da aka fi sani da State of the Union Address. A daren jiya Talata inda ya ce ƙasa Amurka fa na shugabanci ne a tsanake ba cika baki ba ya ƙara da cewa ya ji wasu mutane suna cewa farmakin shugaban Rasha Vladimir Putin akan Ukraine hikima ce da nuna karfin iko amma shugaban ya ce Amurka za ta ci gaba da tallafa demokradiyyar Ukraine da kuma tabbatarwa kasashen NATO cewa za a ci gaba da yunkurin ganin manyan kasashe ba su tsangwama wa kanana ba dangane da yankin Asia da Pacific kuma Mr. Obama ya ce kasar Amurka na sabunta kawancinta da kasashen wannan yanki ba kuma da kuma tabbatarwa ma sauran kasashe sun bi dokokin da aka gindaya wajen warware takaddama na iyakoki a cikin teku dangane da Ebola shugaban ya ce yana alfahari da sojojin Amurka sannan da likitoci da mamakatan kiwon lafiya da kwararru da ke taimakawa wajen ceto rayuka da daƙile yaɗuwar cutar. Akwai ƙarin bayani bayan cikakkun labaran duniya. An sako wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka sace a babban birnin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kwango. Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun ce an sako matan ne jiya Talata bayan sace ta da aka yi kuma ake zargin 'yan bindiga masu alaka da mayakan ƙungiyar 'yan tawaye da kira Antabalaka a babban birnin ƙasar Bange da aikatawa. jami'ai sun ce matar na aiki ne da ofishin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da takaitaccen sunan minuska shekarar jiya litinin ne matar asalin kasar faransa da wani mutum da ke aiki da ma'aikatan da agaji na ɗariƙar katolika aka sace su a birnin na bange sace mutanen biyu ya zo ne kwanaki kaɗan bayan kame wani babban mayakin antabalaka da aka fi sani da janar angelo ana zarginsa da laifuffukan kisa da tawaye da fyaɗe da kuma sace-sacen kayan jama'a kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da labarin cewa 'yan tawayen sun buƙaci a sake shi domin su yi musaya da waɗannan Faransawa biyu. kasar jamhuriyar demokradiyyar Kongo ta daɗe tana fama da tashe-tashen hankula tun shekara ta dubu biyu da goma sha uku lokacin da mayakan yan tawaye na ƙungiyar da ake kira saleka suka hambar gwamnatin shugaba francois bozize bisa zargin cewa gwamnatin na cin mutuncin musulmi a arewa maso gabashin kasar laifukan cin zarafin bil adama da mayakan saleka suka tafka ne dalilin samar da ƙungiyar mayakan antabalaka lamarin da ya jawo tashe-tashen hankula masu nasaba da bangaranci har ma dubban fararen hula suka tsere zuwa ƙasashen makwabta makwabta kasar faransa ta girke sojoji a ƙasa sannan ita ma kungiyar ƙasashen afirka ta aika sojoji domin daƙile tashe-tashen hankula da tarzoma labaran duniya suna zuwa ne daga nan sashen hausa na amurka a washington dc Madala, Babban Bankin Duniya ya bayyana cewa tasirin annobar Ebola a kan tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka zai gaza da ake kitu da zato za a gani. Annu rahoto da aka wallafa jiya talata, Babban Bankin ya ce kasar Gini, Liberia da Saliyo za su yi asarar dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida a bunƙasa tattalin arziki sakamakon Ebola, yayin da sauran kasashen yammacin Afirka za su yi asarar kusa da miliyan ɗari biyar. A farko Babban Bankin ya kiyasin cewa za a asarar miliyan dala biliyan ashirin da biyar a yammacin Afirka. rahoton ya kara da cewa yunkurin da kasashen eh, yunkurin da kasashen da annobar ya fi shafa suka yi da ma yunkurin kasa da kasa sun jawo inganta harkokin kiwon lafiya a ciki har da ingantattun matakai na binne gawa da gado cututtuka da wuri da kuma faɗakar da ma'aikatan kiwon lafiya rahoton ya kammala da cewa yanzu haka babu ebola a mali najeriya da senegal kasashen da suka taɓa samun wannan ebola a watannin baya Wato, ‘yan tawayen hutse a Yaman kuma sun kwace iko a fadar shugaban ƙasa kuma sun kai wa gidan shugaban hari jiya talata a birnin sana'a hari na baya bayan na akan shugabancin ƙasar. Mayakan ‘yan ɗariƙar shi'a sun yi aron gama da jami'an tsaro lamarin da ya keta yarjejeniyar tsagaita wuta na ranar Litinin da aka amince da shi bayan da aka kashe mutane tara a babban birnin ƙasar. A wani jawabi da ita talabijin shugaban 'yan tawaye Abdulmalik Alhuthi ya ce ƙungiyarsa na gwagwarmayar kawo ƙarshen cin hanci da rashawa ne kuma mulkin kama karya a duk faɗin ƙasar. Bai umarci cewa gwamnati ta sauka ba, amma ya gargaɗin cewa za su yi ɗaukar mataki nan gaba. Har yanzu ba san inda shugaba Abdulrabbu Mansur Hadi yake ba, amma wani jami'i ya bayyana cewa shugaban na cikin gidansa cikin ƙoshin lafiya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya kira da a kawo ƙarshen takaddama har ma ya nemi a mayarwa gwamnati cikakken ikonta biyo bayan kiran wani taron gaggawa na kwamitin sulhu a majalisar ɗinkin duniya jiya talata jami'an diplomasiya sun yi allah wadai da tashi tashin hankulan inda suka nemi a samar da yarjejeniyar zaman lafiya na dindindin mayakan hutsi masu nema a ƙara ƙarajen shi'a waɗanda ba su ba wato waɗanda tsiraru ne a ƙasar su ne suka kwace iko a babban birnin a watan satumba sahaba ƙarshe firayim ministan japan shinzo abe ya kira da mayakan isil akan su sako mutane guda biyu da suke garkuwa da su a wani sabon bidiyo inda mayakan suka barazana kashe su idan da har ba a biya su kudaden fansa ba na dala miliyan 200 Mr. Abe ya bayyana sa ne jiya talata sa'o'i kadan bayan fito da wasu hotunan bidiyo da mayakan sa kai da ke nuna wani mutum sanye da bakakin kaya yana turanci dauke da wata wuka tare da kuma wasu mutane guda biyu da kusa a sa suna sanye da jajayen kaya kasa Amurka ita ma ta yi kira da a sako mutanen nan take da sauran mutanen da aka garkuwa da su kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka jin saki ta Allah wadai da harin inda ta kana da cewa Amurka tana tare da Japan a wannan lamari. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla Da misalin karfe tara na dare agogonmu a nan wato Washington DC a nan Amurka jiya talata ne wato karfe uku na dare a agogon Najeriya da Nijar da Kamaru shugaban Amurka Barack Obama ya fara jawabinsa na shekara-shekara a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka inda yake cewa. America, for all that we have endured, for all the grit and hard work required to come back, for all the tasks that lie ahead, know this. The shadow of crisis has passed. Obama yana cewa duk da irin mawuyacin hali da Amurka ta fada da muka jimurewa da namijin aikin yanayin ya bukata domin sake farfadowa da kuma jan aiki da ke gaba. Ku sani cewa matsaloli da muka shiga yanzu mun basu baya, kuma Amurka tana cikin kyakkyawar yanayi. A wannan hali da tattalin arzikin Amurka yake bunƙasa, ake samun raguwar gibi a tattalin arzikin Amurka, masana'antu suke aiki ba ji ba gani, ga kuma haɓaka a sashen makamashi, mun fito daga cikin komaɗar tattalin arziki cike da walwalar shata makomar mu fiye da kowace ƙasa a doron ƙasa a halin yanzu. In West Africa, our troops, our scientists, our doctors, our nurses, our healthcare workers are rolling back Ebola, saving countless lives and stopping the spread of disease. Yanzu haka yammacin Afirka sojojinmu da masana kimiyyarmu da likitocinmu da nas-nas da ma'aikatan kiwon lafiya suna takawa Ebola birki suka ceci rayuka masu yawan gaske kuma ina alfahari da su, amma ku sani har yanzu da sauran aiki, kuma akwai buƙatar duniya ta koyi darasi daga wannan musiba, ta girka shiri na hana wata annobar sake yaduwa kuma ta ɗauki matakin kariya. Ha kuma shugaban na Amurka ya taɓo batutuwa da suka haɗa da ta'addanci inda ya buƙaci majalisun dokokin Amurka su amince da doka da za ta baiwa gwamnatin sa ikon yaƙar ƙungiyar ISIS a Iraki da kuma Siriya. Kan haka na tambayi Dr. Isaac Laudarji na majamar ECOWA da ke Chicago a nan Amurka abin da ya ɗauka daga jawabin na shugaban Amurka Barack Obama. Abu na ɗaya da zan ce na ɗauka shi ne sanin cewa shi shugaban ƙasar Amurka ya rungumi ƙasar nan a matsayin ƙasa ce wanda ba ta tsoron kowa kuma za ta yi jagoran duniyar nan gaba ɗaya cikin dukkan abin da take kokarin ta ne ta sha gaban kowace ƙasa cikin duniyar nan in ta a matsayin ilimi ne in ta matsayin tsaro ne in ta matsayin cin gaba na na'urar a kimiyya da sauransu ne yana so kasan nan a tabbata cewa tana gaba da kowace kasa cikin duniyar nan kuma ƙoƙarinsa shine ya jawo kan 'yan majalisa gaba ɗaya su haɗu su yi tafiya tare domin a cimma nasarar nan a cimma burin wannan a ga cewa amurka ita ce take shugabancin duniya gaba ɗaya. mr mm, obama ya taɓo batutuwa ko da ka ambata tun da farko ya yi magana kan yaƙi da ta'addanci da sauransu. Hmm. ban sani ba ya yi maganan Boko Haram? Bai yi maganan Boko Haram ba, na ji mamaki yadda bai yi maganan Boko Haram ba, ya yi maganan abin da ya faru a Faransa da kuma abin da ke faru a ƙasar Pakistan. nan wuraren biyu ya ambace su a cikin inda ya wannan magana na ɗauka zai taɓa kan boko haram bai ce komai mai kai ba. rahotanni na cewa an kashe mutum kusan dubu biyu ko kuma fiye da dubu a baga alhali a faransa an kashe mutum goma sha biyu ko mutum duka duka a ce hada waɗanda suka kai hare-haren a ce mutum goma sha biyu amma duk duniya kaga yadda ta yi cakan abin da ya faru a faransa amma kusan ba wanda ya damu da abin da ke faruwa a najeriya ko me yasa aka ganin ka eh to ba zan iya cewa daidai lalle ga abin da ya sa hakan ba amma kuma wani abin da mutum zai tunani akai shine in ka duba lokacin da aka yi wannan abin da ya faru a baga ko shi shugaban ƙasa na Najeriya kansa bai tashi ya bai ce komai akai ba bai furta komai akai ba har sai da aka yi abin da faru a France yana ɗaya daga cikin shugabanni da suka aika da sakon ta'aziyya da kuma tsayawa tare da ƙarfafawa wa mutanen Faransa to idan mu a kanmu a shugabannin namu na ƙasar namu ba su nuna suna da a sha'awan su tsare mutuncin 'ya'yan Najeriya ba ba su nuna cewa suna da wannan kishi na ƙasa na soyayyan wa'in suke cikin ƙasa da ake wulakanta su ana kashe su ba to ina gani waɗanda suke waje ma ba za sami kuzarin ko kuma a karfafawa yadda za su biyo sawun su tare tare da mu cikin irin wannan abun ba. Dr. Isaac Lawar Dauji kenan aka ji kan jawabin shekara-shekara da shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta Najeriya inda gabar siyasa tsakanin jam'iyyun siyasar kasar musamman APC mai mulkin jihar da kuma PDP ya yi tsanani har alamarin ya kai ga kashe-kashe rundunar 'yan sandan jihar ta kira taro tsakanin jam'iyyun domin ganin cewa ko za a samu matsala cikin matsaloli da ake fuskanta. Wakilinmu da ke yankin Lamido Sokoto ya aiko mana da wannan rahoto. Where is Nigeria heading to? If a police officer authorized to guard and to maintain the rules, will order an arrest of another police officer who wants to maintain the rules. What do we do? How do we contact you when such things happen? Yadda kenan taron da rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta hada tsakaninta da shugabanni da magoya bayan jam'iyyun siyasa kimanin 22 a jihar ta Rivers ya gudana kuma dalilin hada shi shine na cimma yarjejeniyar gudanar da yakin neman zaɓe da zaɓuɓɓukan da ke ƙaratowa a cikin kwanciyar hankali. hankali tare da bin doka da oda taron da ya gudana cikin yanayi na tada jijiyoyin wuya tare da fallasa da nuna yatsa musamman a tsakanin shugabannin jam'iyyar pdp da apc inda kuma kowace ke zargin juna da kai mata hari jam'iyyun biyu dai su suka mamaye tattaunawar da aka yi a wurin taron problem we are having in this state today is cost by the APC-led government. They are at the path of heightened tension. Mr. Abuwa kenan da ke zaman shugaban jam'iyyar PDP a jihar ta Rivers ke cewa a gaskiya wani wani da hankali jam'iyyar APC mai mulki ce ke haifar da shi kuma mu ba za mu kyale su ba. Jam'iyyar APC da ta daɗe tana zargin rundunar 'yan sandan jihar Rivers da nuna rashin adalci a tsakaninta da musamman jam'iyyar PDP ta nuna kamar cewa ita mai bin doka ce inda kuma shugaban jam'iyyar ta apc a jihar ta rivers dr davis abiyamu a kanya a gurin taron ya musanta wannan zargin na cewa ba sa ganin mutuncin 'yan sandan jihar ta rivers gama abin da yake cewa i have never said I don't have confidence in the Nigerian police. I didn't say that in Uyo. All I'm trying to say is that the police should be let alone. Ya ce ni ban taba cewa 'yan sandan Najeriya ba abin amincewa ba ne kuma a ko'ina ma ban faɗa ba. Ni dai na san na ce a bar 'yan sanda su yi aikinsu kamar yadda doka ta tanada dangane da yadda rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ke kallon wannan lamarin. Dan Bature shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers kuma ga abin da yake cewa muna son su gana kan cewa ba maganan yaki ba maganan siyasa ne kuma za mu tabbatar cewa mun ba kowa tsaro za su yi abin da suke kuma inda muka ci gaba yanzu mun nuna akwai alaman ganewa da juna babban abin da muke so ma da muka yi da muka wannan eh, mitin din shine muna son su 'yan siyasa ne su giya ma supporters din su akan cewa ga ka'idodi da ya kamata a yi siyasa siyasa ba magana faɗa ba ne siyasa ba yaki ba ne sai dai fa bisa ga yadda taron ya gudana akwai alamun ba lalle ne ta sauya zane ba lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwa yau abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ban tsoro To a gaida Lami da Abubakar Sakkwato muna kama muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma sha biyu da minti goma sha shida da rabi. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Me yasa ana ƙasa da wata ɗaya kamin a gudanar da zaɓen ƙasa a Najeriya wasu suke fargabar za a yi zaɓen kuwa? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau saura kwanaki ashirin da uku a fara babban zaɓen ƙasa a Najeriya. Duk da gabatowar zaɓen akwai alamun fargaba a ɓangaren ‘yan siyasa da ma jama'a cewa akwai alamun ba za a yi zaɓen ba. Ranar Litinin kakakin jam'iyyar APC Lai Muhammad a cikin wata sanarwa da ya bare ce jam'iyyar tana gargaɗin cewa duk wani yunƙuri na wargaza shirin yin zaɓe a madadinsa a kafa wani salon mulki, jam'iyyar ba za ta lamunta ba, kuma za ta yi amfani da duk wata dama da tsarin mulki ya bayar ta ƙalubalanci wannan shirin. Sanarwar ta ci gaba da cewa muna sane da waɗansu waɗanda ba su gamsu da guguwar canji da take kaɗawa mai ta goma shi ga ‘yan hamayya gabannin zaɓe da za a yi, saboda haka suke cuku-cukun murɗa nasarar da jam'iyyarmu za ta samu ta wajen neman a kafa gwamnatin wucin gadi ko kuma a ɗage zaɓen. Ko a daidaikun jama'an ‘yan Najeriya ma akwai alamun jama'a ba su gamsu cewa za a yi wannan zaɓe ba. Duk da cewa a shekaran jiya Farfesa Jega ya bada tabbacin cewa za a yi zaɓe har ma a jihohin da ake fama da tashin tashina. Haka kuma akwai sabon zargin cewa wasu ‘yan kanzagin gwamnati sun shigar da ƙara gaban kotun ECOWAS suna neman a dakatar da wannan zaɓe. To, ko hukumar zaɓen INEC ta kimtsa domin gudanar da wannan zaɓe? Ga Nasiru Adamu Likaya da Shimfiɗa. 2011 an fara zaɓe an ɗaga zaɓe sun ce za a kawo na'ura na'ura na'ura ina na'uran yake zakin baki da aina suke ɗin yanzu mu gan shi a kasa da eh, mun gaji da zakin baki mun gaji da eh, gafara shanu in je mutane eh, gafara shanu ba kafoko to mun gaji da shi. Wani mai kada ƙuri'a dan jihar Borno Malam Manga ke magana bayan dawowarsa daga Maiduguri. Hukumar zaɓe dai ta dage cewa ta samu kuɗin da take bukata don gudanar da zaben sha hudu ga watan gobe kuma tana da ƙwarin gwiwar ba za a kai ga ɗage zaben ba. Mutane da dama da nazanta da su sun nuna rashin ƙwarin gwiwar yiwuwar zaben musamman ma da rashin raba katunan zaɓe na dindindin ga dukkan masu zaɓe baya ga sanar da cewa an yi wa sama da mutane miliyan 68 rajistar. Shin haka ne zuwa yanzu mutum nawa suka amshi katin ne? Nick Dazan shine mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar. Ko yau din ma na je sashinmu na rarrabar da katina suna nan suna tara adadin menene aka rarrabar kawo yanzu ba su gama ba amma satin da ya wuce lokacin da suka adadin abinda muka rarrabar mun rarrabar da wajen miliyan talatin da takwas kamar saba'in da ɗaya bisa ɗari. Dan majalisar wakilai Barisa Ibrahim Bello ya nuna rashin gamsuwa ga shirin hukumar zaben zuwa yanzu. Jinkirin PBC kati na dindindin ya fara kawo mutane tsoro inda kuma wasu jihohi ake cewa an sace musu nasu wasu jihohi har yanzu ba su gama kama nasu ba kaga wani wasu abubuwa ne alamu ne wanda ke nuna cewa ai kusan wata goma sha ɗaya da wuce ya kamata an gama wannan. In INEC jami'an zaben nan su san cewa ina ne suke da matsala a 2011 ina ne kamata a gyara a ɗauki mataki tun da wuri saboda 'yan Najeriya kowane lokaci akwai masu son yi zaɓe na gari a kuma su ɗaukar ɗawainiyar nema a ɓata zaɓe su da in ba ɗauki wannan matakin da wuri ba yaya za a yi a wani ɗauki mataki yanzu bayan kowa ya ƙosa kuma kowa ya san gangan 2015 zaɓen nan ba taɓa samun wanda take da ruɗani take da zato take da tunanin cewa zai yi kuma ba zai yi ba kamar da halin da muke ciki yanzu. wannan kuma ba ƙarya ne, so da dole ne jami'an INEC nan su kiyaye irin wannan jawo hankali da muke yi a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya amma in suka nemi a gudu ana so su tare to gaskiya akwai matsala wannan yasa na tambayi Nick da zan shin da gaske ne sun samu dukkan kuɗaɗen da suke bukata da kayan aiki don zaɓen kawo yanzu duk kuɗaɗen da muke bukata mu aiwatar da wannan zaɓuka mun same su na biyu kayan zaɓe da ya kamata mu kawo su mun kawo su Allah misali yanzu nan da muke magana cat wanda zai tantance wanda za su kada kuri'a mun riga mun karbi dubu ɗari da talatin da biyu kawo yanzu wanda suka rage wanda sun shigo wannan sati da ya wuce kuma akwai wanda za su shigo kamun eh, karshen wannan wata to kuma in kai la'akari da muna da cibiyoyin zaɓe dubu ɗari da ashirin ne kaga ma muna da ma yan kari kenan wanda idan aka sami tangarɗa za a iya ɗaukan wanda aka ajiye a kasa amfani da su ni in na kalle ku sai ga kamar jikin ku da sanyi kamar bana gani ana kaiwa da kawowa a hukumar zaɓe inda kuna da kuɗi duk da kuke bukata da ina ga ya kamata a ga kuna ta shige da fice fa don wannan aiki eh to zamanin haka ya wuce saboda da abin da yasa kake ganin haka ko kake lura da haka shine yawancin kayan aiki a nan Abuja ake jibgawa to amma yanzu abin da muke daga mun kawo kayan aiki sai mu rarrabar muna da wajajen ajiye kayakin abin da muke kira zonal stores saboda idan zaɓe gabato sai mana saukin kaiwa a eh, jihohi to abin da ya sa kenan sai ka ga babu hayaniya irin wanda ake yi da ko shamama da kake gani ana yi babu shi kuma. Shin zaben nan zai gudana ba dagewa kuma ya gamsar da dukkan sassa lokaci ne kawai zai nuna. Matsalolin nan dai sun sanya raɗe-raɗin har dai zaben ya gagara ba mamaki a tafi zaɓin gwamnatin Shanikan karo na biyu. Muna ci gaba da neman ƙwararru ta fuskar shari'a kamar su ministan ayyuka na musamman Kabiru Tanimu Turaki wadda babba ne a jerin lauyoyin Najeriya. wadda kuma jigo ne a kwamitin yakin neman zaɓen shugaba Goodluck Jonathan, domin jin a dokance irin dalilan da za su kai ga dakatar da zaɓen da kuma zai kai ga kafa gwamnatin wucin gadi. Da zarar mun same shi ko wani daban daga jam'iyyar ko gwamnati mai mulki za ku ji. Yanzu sai fashin baƙi. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na sashin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero da ke Kano kan yadda suke kallon irin waɗannan kiraye-kirayen da waɗansu suke yi na neman a ɗage zaɓen sannan a kafa gwamnatin wucin gadi. To na farko dai a dokance wannan kiraye-kirayen ba su da mahalli. Sabida tsarin mulkin Najeriya bai ba da wata hanya da za a kafa gwamnati ba, ce ta hanyar zaɓe. Sannan kuma bai yadda a tsallaka ashirin da tara ga watan Mayu na shekarar zaɓe ba ko da da awa ɗaya ne. Don haka wajibi ne dai lokacin shekarar zaɓe ce wajibi ne a yi wannan zaɓe duk da cewar tsarin mulki ya baiwa hukumar zaɓe damar ta ayyana ranar da za a yi zaɓe amma a halin yanzu ba hukumar zaɓe ba ta da zaɓe da wuce ko da za ta ɗaga ta ɗaga da wata biyu zama an yi shi a watan hudu kamar yadda aka dinga a shekarun baya. to abin ku duk da isa aka shekaru kuɗi ba a gama shiri ba don an ɗaga da wata biyu ba za a iya yin wannan shirin ba ana goto wannan kutu da wahala a iya yi har a ba da mulki a lokacin da tsarin mulki ya tanada don haka a dokance babu wannan magana kila masu wannan kira kira ba su la'akari da doka ba wannan kuma a gwamnatance faɗuwa ce da la'akari da cewa za su rubuta wa gwamnatin mummunan tarihi ba idan aka ce ta shekara hudu tana shirin tana shirya wani abu ko ma menene shi a zaɓe ba kawai sai da lokacin sa e, sannan ta ce ba ta fi shirya ba don haka abin nan ko kuma ta ce ita ba za ta iya ba da tsoro ba tana tsoro don haka aka ba gwamnatin wani gwamnatin ruwan ƙwarya ne ke cewa ko ne wannan kenan sannan a siyasance ba su la'akari da cewa za a zarge su da niyyar yin magudi ba ko kuma ganin cewar ba za su iya magudi ba shi ya yasa suke wannan wanda kowanne mummunan tarihi ne ake rubuta a gwamnati ko a ce shirin yin magudi ai zaben yanzu suke so a daɗa ɗaya ko kuma a ce a a ai sun lura ba za su iya yin magudi ba don haka ba sa so ai zaben kowanne illa ne sannan kuma jam'iyyun hamayya za su ba ni mamaki idan suka yadda da wannan domin ya yi kama da a ce za a yi kwallon kafa kulab ɗin da za su buga duk sun shirya yan kallo sun sayi tikiti wasu ma har sun shiga filin wasa sun zauna shi kenan sai daga cikin club din ɗaya ita shi fa bai shirya ba bai yi training sosai ba don haka a tashi kawai idan ya shirya ya sake kira a zo a yi wannan wasan kuma a sa rai ɗaya club din da kuma yan kallo duk za su kama hanya su buke su tafiya su su lami lafiya su je gida su zauna jira wancan club din sai da ya gama shiri wannan shi ne abin da ake neman a yi idan aka in har wancan zai yi to wannan ma zai yi wanda ba na jin wancan zai yi don haka ba na jin jam'iyyun hamayyar za su iya amincewa da wannan kiraye-kiraye. Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Nasir Adamu Ilkaya da kuma Cuba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To da ga wannan saƙon kafin shirinmu na ƙarshe. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fudda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid provocative statements. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare kasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Both... Haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan. to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba na amma mu barge na ramin sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To ga tashin kanin labarai kafin mai sallama. Sahabu shugaba Barack Obama fa ya ce kasar Amurka har yanzu tana tare da sauran kasashe da ke kawance da ita kutu da kutu sannan kuma an keɓance kasar Rasha sannan tattalin arzikinta yana cikin matsala. Mr. Obama ya faɗa haka ne a babban jawabin shugaban kasa da yake wa majalisar tarayya kowace shekara da aka fi sani da State of the Union. A daren jiya talata inda ya ce kasar Amurka na shugabanci ne a tsanake ba da cika baki ba. To a gaishe ka da haka ko Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da shirin maimaita shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. kamar nan a madadin bello habib garadanci da kuma kiba hiro da ne da kula da akin gabatar da shirye mu da ma injiniya jim haman da ya rika masa a nan nisa habu imam ali zan dakata aka sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.